يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan wada dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna muna wannan yammaci na juma'a 26 ga watan safar hijira 1444 wanda kuma ya daidai da 23 ga watan satumba da 2022 muna masallacin anas ibn malik ne da ke unguwar gwiwa eka a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sahih imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu fada'il sahaba littafi ne da ke magana akan falalar sahabbai manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan za mu tashi babi na shida babu manaqib umar ibn al-khattab abi hafs radiyallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله باب مناقب عمر بن الخطاب ابي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه قال حدثنا حجاج بن هاد قال حدثنا عبد العزيز بن مسعود قال حدثنا محمد بن مكرم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بر ميطاع امرأة أبي طلحة وزميل خشفة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال ورأيت قصرا بجنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأمي وأبي يا رسول الله أعليك أغار باب مناقب عمر ابن الخطاب wannan babu yana magana ne akan darajoji na Umar ɗan Khattabi radiyallahu anhu bayan an gama magana akan manaqib abubakar Bakar Siddiq to umar ibn khattab kinayansa abu hafs hafs ɗa ne ga umar ibn khattab ba kamar yadda wasu ke cewa uban zaki kamar yadda ake ta karantar da yan islamiyya abu hafsin uban zaki abu hafsin uban zaki to ba uban zaki ba ne hmm. shi don kai ne zaki An ana maganar zaki ne amma habs kan ɗane na yayin saboda haka abu habs uban habs al-qurashi al-adawi ba ne babban ƙabilan kenan quraish sannan al kuma gefen bani adi al-adawi radiyallahu anhu imam bukhari ce haddathna hajjaj ibn minhal al ƙala قال حدثنا عبد العزيز ibn abdullah ibn al-majashun wasu sukan yanke kamar yadda ya zo nan sai a jingina shi ga kakansa al-majashun in ba haka ba abdulaziz ibn abdullahi ne ibn al-majashun al-maliki al-bagdadi قال حدثنا محمد ابن المنكدر المدني عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace ra'aituni naga kaina a cikin mafarki kenan dakhaltul jannata na shiga aljanna Allah ka shiga da mu aljanna da falalarka fa idza ana bir rumaisa sai ga wata mace da ake ce mata rumaisa rumaisa laka bintin sunanta sahala wasu kuma sun ce akwai wani sunan kuma daban rumaila amma da yawan rumaisa lakabi ne gare ta wata rashin lafiya ta yi ga ijiyarta sai ana ce mata rumaisa a sanadiyar hakanan amma kuma in an sa sunan rumaisa to daidai ne kuma wannan sunan ka je a ce ba suna na ba a canza suna ne Eh, imratu abi talha ita rumaisa <coughs> matar abu talha almadani kenan wa samitu khashafata khashafatan annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai naji wani sauti kuma wa qultu nace man hadha wane ne mai wannan motsin fa qala sai ce hadha bilal ai bilal ne duk da cikin aljanna fa hmm to sai wa ra'aitu qasran annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai naga kuma qasara wani gidan sama bi fina'ihi jariyatun a garkan gidan sai naga wata yariya zaune fa qultu sai ce liman hadha wane ne ke da wannan gidan yake yariya fa qala ce li umar ai wannan gidan umar ne an riga an gama ko faratu an adkhulahu annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai ne nuhi in shiga gidan amma fa anzura ilaihi in duba yanda gidan yake sai me ya faru fa zakartu ghayrataka ko kuma ghayrataka sai na tuna kishin ka kai Umar lokacin yana ba da labarin kenan sai na tuna cewa lalle kishi gare ka saboda ka sai ban shiga gidan ba <laughs> faƙala umar sai umar ya ce bi abi an ta eh, bi abi wa ummi ya rasulallahi ya banzo sallallahu alaihi wasallam da uwata da ubana duk su zama fansa gare ka a alaika ogaru wa kai zan wa kishi a da ka shiga gidan kadi ba in don kai da ban kishi ban cewa komi a da ba kai na fuka ta gada kuma ne ba shiga ba ko to jirgin nan saboda haka Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Allah riga ta da damar gida ne a cikin aljanna saboda haka masu suka da masu zagi da masu eh, binan blackmailin da masu menene duk gaba ɗaya kanunsu ne suke cutawa ba umar suke cuta mu ba ya riga mai jawazul qantara hatta dakhala aljanna ya ya ketare gada har Allah ya shigar da shi aljanna saboda haka duk cuta mai cutawa ba zai cutar da shi ba bal mai cutawan shine zai cutu hmm. Allah ka ba mu damshin su ana cewa haka nan ga sunna ko eh a ah, to ku yi shiru ku ba <laughs> Allah bi da mu hanyar da ya bi da su ai shi ne irin kyautar da Allah ya ba su da sakamakon da Allah ya ba su kuma Allah ya ba mu shi amma na Allah ba mu damshe su eh ko dai bai kai nasu ba dai ko kuwa an ce damshi ai daban ga ruwa ake samun damshi ko na saboda haka an ce damshi ba ruwan ba kenan ka don kanka ka san ka samu irin na umar kan a abu na mai wuya da an ce kawa kanka hukunci kada ce a a ina wani ga umar <laughs> na'am ala ala ala ala ala ala haddasna sa'id ibn abi maryam yawanci ibn abi maryam kawai suke ambata ba su kawo sunan to da kawo suna ce sa'id ibn abi maryam da kuma ce ibn abi maryam shine dai sa'id ne qala akhbarna al-layth shine ibn sa'ad al-fahmi al-masri shi ma malamin imam bukhari din al-masri ne qala haddathni uqayl shine ibn khalid shi ma al-masri an ibn shahab muhammad ibn muslim shima ibn ubaid ibn abdullahi almasri kuma almadani madani qala khabarani sa'id ibn musayyab al-madani ibn hazn anna abu hurairah radiyallahu anhu qala bainama nahnu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam watarana muna zuwa muguna gun manzo sallallahu alaihi iz qala sai dai ce baina ana na'im wato sai ba su labarin mafalkin da yi ya ce wata ran jina bacci ra'aitu ni fil janna sai kawai na ganni gani cikin aljanna Allah ka gwada mu daga mu cikin aljanna hmm. fa idza sai ga wata mace ta tawabba ila janibi qasrin tana alwalla gefen wani gidan sama fa qultu sai ce liman hadha alqasr wannan gidan sama nawa ne ne qalu sai mala'iku suka ce min li umara na umar da ne fa zakartu ghayratahu sai na tuna kishin umar fa wallaitu mudbiran sai na juya na ba gidan baya wato bai shiga ba fa baka umar sai umar ya fashe da kuka da jin haka وقال سيتي عليك أغار يا رسول الله شير كيزين واكيشي يا بنزو الله صلى الله عليه وسلم أبيك ما تأيما كيشي نعم قال حدثني قال حدثني محمد بن قال حدثني وحدثنا محمد ابن الصلت أبو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن المبارك شين عبد الله عن يونس شين ابن يزيد الأيلي المصري عن الزهري محمد ابن مسلم قال أخبرني حمزة عن أبيه آه، حمزة الزيات عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين ana na'imun wataran ina bacci sharibtu sai na sha yani allaban ya mafalkin cewa gashi a cikin bacci yana shan nono hatta an zuru rig har ina ganin ƙoshi da nonon nan ya jiri fi zufuri wato yana gudana yana hitowa ga aikai fata sun manawalci Umar, sai na miƙa ma umar ƙalu sai sahabbai suka ce fama a Hu ya rasulullah me ka fassara wannan mafarkin ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam qala ce al-ilm ilmi na fassara da wannan mafarkin cewa ni na sha na koshi sai na mika ma Umar shi ko ya ta kwankwada in hmm, ilmi kenan saboda haka wannan mai daraja ce da kuma falala ga Umar ibn Khattab na ansar ya dauniya ga hannun manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله آه، شن ابن عمر قال حدثني أبو بكر ابن سالم عن سالم مولى عبد الله بن عمر عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي أريت في المنام an nuna mini a cikin bacci An ni an zi'u bidalwi bakiratin cewa ne ina jan ruwa da guga ko kuma da wasaki wadda ke daure ga wata bakaratin ɗan dukushi wato raƙumi abin matashiya idan ce aka ɗaura ba gugat kamar yadda ake gariyoji masu zurhi sai a ɗaura ma dabba ya giya in sa an abin na raƙumi sai ta ta ja tafiya. to gani ina jan ruwa an ɗarma ma wannan dukushin alaf kalibin bisa bakin rijiya fa ja abubakarin sai ga abubakar ya iso shi ma sai na miƙa mai fa za'a dalwan eh, zan zanuban au sai ya ja wasaki ɗaya ko kuma biyu naz'an da'ifan amma ja mai rauni wallahu yaghfiru la kuma Allah ya gafarta masa wannan raunin da ya a wurin ja kuma malamai suka ce ba laifin shi bane don ba ba shi lokaci mai tsawo ga shugabancin shi ba inda an ba shi lokaci mai tsawo to da lalle za a ga shi ma abqariyin ne kuma ja Umar ibn al-Khattab sanan sai ga Umar ibn al-Khattab ya iso fasahalat gharban da abubakar ya mika mai wasakin sai wasakin ya koma guga falam ara abqariyan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban ga wani abqariyun ba yafri faryahu wanda ke yankewa irin yanda Umar ke yankewa hatta rawiyan nasu sai da mutane suka koshi da ruwa wa darabu bi haddu suka gurgurfanar da bisashensu kowa ya koro bisan shi an zo an sha an koshi to an koma an kwanta qala ibn jubair sa'id ibn jubair yace al-abqari me ake nufi abqari annabi ya ce falam ara abqariyan to me ma'ana abqari sa'id ibn jubair cikin ɗaliban ibn abbas a wurin tafsirin alkur'ani ya ce itaku zarabi shi yake ce ma abkariyu wato zaɓaɓɓun shimfiɗu su ake ce ma abkariyu inda Allah ce wa abkariyun hisan ko da kuma shimfiɗu kyawawa masu kyau a cikin aljanna wato ita zaɓaɓɓu masu kyau azzarabi su ne kuma har yanzu hisan kala yahaya yahaya um, ibn sa'id al-qattan shi ma ya fassara ce azzarabi yu at Abin abinda yake nufi da azzarabi shine shimfiɗu laha khamalun raƙiƙ, waɗanda ke da jela ‘yan siraren jela za a yi shimfiɗa daidai da faɗin katifa ko daidai da faɗin gado amma sai a yi jela su saku ƙasa ya zan iya shimfiɗan iya bakin katifar amma kuma ga jela nan a ƙasa duk gaba ɗaya zagaye da gadon sun rufe ba a ganin menene ƙasan gadon an ta ko to waɗannan su ne Eh, ya ce shi ya ma'ana khamal khamalin yawanci ana amfani da shi ne wurin cin baki na tufafi ne na tabarmi ne da makamantansu to wanda ya ce mabsusatun wa zarabiyyu mabsusatun me yake nufi da mabsusatun kasiratun ne ce masu yawa su ake nufi da mabsusa ko kuma waɗanda aka watsa ga sunan dai an watsa su ko'ina ba wanda zai ce ni ba samu ba kowa yana samu na'am haddasa علي قال علي بن عبد الله قال يعقوب بن ابراهيم قال ابي شهاب حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني كنان قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم آه، ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبي ما فنسا شيني سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن صالح ابن كيسان كينا عن ابن شهاب محمد ابن مسلم قال أخبرني عبد الحميد شين ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب أن محمد بن سعيد أخبره أن أباه شين سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال حول السند حدثنا محمد ابن عبد الله حدثنا محمد ابن عبد الله شين al-uwaisi al-madani kenan dan uwan isma'il ibn abdullah kuma dan uwan abubakar ibn abdullah dukkan su al-uwaisiyuna al-madaniyuna kuma قال حدثنا إبراهيم ابن سعد إبراهيم ابن سعد شين ابن إبراهيم كما ابن عبد الرحمن ابن عوف عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب محمد ابن مسلم عن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب عن محمد بن سعيد آه، ابن أبي وقاص عن محمد بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه ما يفنس شيني سعد ابن أبي وقاص قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يعني نمي إذن شغاور منذ الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش alhali من gun الله صلى الله عليه وسلم matan ƙurayshawa suna nan zazzaune yukallimnahu suna mai magana game da matsalolinsu wa eh, hu? kuma suna yawaita mai magana an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi muna kaza an danne muna hanki an yi kaza su sun kai koke aliyatan aswatuhunna suna daga muryoyinsu saboda ɓata musu rai da aka yi ala sautihi sama ga sautin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to falamma sa'adana Umar ibn Khattab lokacin da Umar ibn Khattab ya nemi izinin shiga wurin manzo sallallahu alaihi wasallam suka ji muryar Umar tau me suka yi umna sai suka tashi fabadarna al-hijab sai suka yi gaggawa suka shige bayan hijabi suka ɓoye fa'adana lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya wa Umar izini cewa ya shigo fadakal sai Umar ya shiga fadakala Umaru wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhak alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta dariya <laughs> kaga shugaba mai adalci eh. to me ya faru am qala fa qala yace eh, abhaka Allah sinnak ya eh, Allah subhanahu wataala ya sa haurunka duk su yi dariya wato ya sanya ka a cikin murna ya mana abhaka Allah sinnak Allah sanya ka a cikin murna annabi sallallahu alaihi sai annabi mai ajibtu min haula na yi mamakin waɗannan mutane allati kunna indi waɗanda an nan tare da ni wurina falon masu mena sautak lokacin da suka ji muryarka ibtadarnal hijab duk sai suka yi gaggawa suka shige bayan hijabi kala umar sai umar ya ce musu fa'anta a haƙƙu an habna ya rasulallah ai kai ka fi cancanta su ji tsoronka ko ba ni umar ba sun makala umar sannan sai umar ya ce su matan ya aduwa ta an fusa hinna ya ce ya masu adawa da kanunsu da kanun suke adawa ba da banzo Allah suke adawa ba ba kuma da banzon su suke ba amma da wa suke adawa aduwai ne na kanunsu da kanunsu maƙiyan kanunsu ne ya ce musu a ta hamna ni yanzu ni kuke tsoro wala ta hamna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ba ku tsoron manzo Allah ya musu magana suna can ba hijabi lallabe fa qulna na'am suka ce kwarai kuwa anta afaz wa aglaz <laughs> kahi manzo Allah fushi wa aglas kuma shi tsanani min rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiye da manzo Allah dalilin da yasa wuce tsoro kake da kuma haka ya kamata na kasa ya kamata ya tsananta sai shugaba ya tausasa ko eh, na kasa ya ciza nan je sai shi abin da shugaba sai ya busa an fahimta sai a ji dama a ce mun baka saboda wani amma ya zai shugaba shine mai tsananin tuwa zai taka mai birki ba mai taka mai birki saboda haka in aka samu haka shugabanci zai tafi da kyau sai yanzu ana tsoron waɗanda ke tare da shi wasu waɗanda ke son su yi wani abin da ba daidai ba sai ce to kuma kun san wane waɗannan wa ko da shugaba bai ce ko mai wallahi wani bai kyale mu to haka nan yaji amma in duk ya kasance sanyi ne shugabanci bai tafi daidai in kuma duk zahi shugabanci bai tafi daidai amma wani ya ciza wani ya buta haka nan ake sai shugabanci ya tafi daidai da daidai ta saboda haka faqal sai suka ce mai faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ihan ibn al-khattab ka ƙara mana labari ya kai umar dan khattab ih bi ma'ana zid ismu fi'l amrin ne hmm? to wallazi nafsi biyadihi manzo sallallahu alaihi wasallam ce na rantse da wanda raina ke ga hannunsa shine Allah ko yana nufi abinda matan nan suka faɗi daidai suka yi da su kuskure ba don malaqiyaka shaytana malaqiyaka shaytanu salikan fajjan shaytan ba zai hadu da kai ka shigo wata hanya ko ka kamo wata hanya qattu da dai ya ga in ya biyo hanyar na haduwa zai da kai illa salaka fajjan ghaira fajjik sai ya saki wannan hanya da yake bisa gare ta ya kama wata hanya amma bai haɗu shigowa hanyar da za ku haɗu tare abin go saboda bai saboda tsanani ya san cewa zai haɗu da tsanani wannan don ya zan inda umar yake shaidan bai zama wurin a wannan falala ce babba hanyar duk da shedan umar ya bi shedan ko bi wannan hanyar bai yi balle su haɗu to falala ce babba kada wani ya ce to ai ga manzo eh, mata sun shaida cewa umar mai tsanani ne mai hushi ne ko manzo Allah ya tabbatar da haka nan ya tabbatar da haka nan amma yana bin dokokin Allah ya san da yake tsanantawan ya san da bai dace tsananta ba ko kuwa matar shi atika ba ta neme shi izini zuwa masallaci ba ko kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tamna'u ima allahi masajid allahi atika sai ta zo ta ce to mai gida masallaci zanina sai ya shiru bai cewa ta bai cewa ka kitai <laughs> saboda kishi ko bai son ta ta hidin amma kuma shari'a ta ba da damar su ta kuma an ce kasu hana to ya zai yi saboda haka dole dole ba ta ba a sukutu kuma rizal duk da ya shiru shi ke da sai da ce oho ina dai tahiya sai ko in ka hana ni shi ko bai hana ta sai da ba hanya da dai <laughs> ina tsananin kenan inda ya kamata ya tsananin ne yake sa wannan tsananin amma inda babu tsananin bai dace sa tsanani ba saboda dokoki na shari'a bai sa tsanani a wannan wuri dole bar a yi abin da ya dace da shari'a saboda aka tsananin shi daidai ne da shari'a an fahimta ko kamar da zamu zo wurin muwafaqat da yace ma annabi to ka umarin matan matan ka fa zanka hijabi zan zanka sha make maza ko wani namiji ya shigo yana ganin matan ka ne ka yana ganin ba daidai bane kuma Allah saukar da aya akan haka aka sa hijabi akai sai tsananin shi ya jawo alheri ko na'am haddathana muhammad قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس قال عبد الله ما سمع عدة منذ اسلم عمر تحدثنا محمد بن المثنى شيني أبو موسى العنزي الزمن قال شما حدثنا يحيى ابن أبي كثير كنا an Isma'il shine ibn Abi Hazim an Isma'il ibn Abi Khalid afwan Isma'il ibn Abi Khalid قال حدثنا قيس شنو ابن أبي حازم قال قال عبد الله شنو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه yace ma zilna a izzatan ba mu gushe ba muna cikin ɗaukaka da ƙarhi mundu aslaba umar tun lokacin da umar ya musulunta musulunci ya yi ƙarfi kuma musulunci ya samu gata sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah Allah ya taimaki addinin musulunci da ɗayan umar guda biyu ko da Abu Jahl ko kuma Umar ɗan Khattabi sai ga Umar ɗan Khattabi ya musulunta da musulunta Umar shi kenan kahirai suka ce to yau dukan kashin mu ya bushe ba dai umar ya musulunci ba to wallahi kowa shiga ta ta yi shi da daga wannan lokaci abinda ba a yi a bayyane na musulunci sai a hito a bayyane a yi saboda wa don ana tsoron umar daga wannan lokaci musulunci ya fara samun ƙarfi Kaddasa na abdan قال حدثنا عفان قال اخبرنا عبد الله هذا عن الإمام المرسلين عن أبي هريرة أنه سمع haddasana abdan shine abdullahi ibnu ibnu usman abdan din lakabinsa sa ne qala akhbarna abdullahi shine ibnu mubarak qala haddasna umar ibnu sa'id an ibni abi mulaika shine muhammad ibnu abi annahu sami'a ibnu abbas radiyallahu anhuma yaqulu abdullah ibn abbas yana cewa wabiya umar ala saririhi an aza gawan umar bisa gadon gawa radiyallahu an fatakan nafahun nasu yad'una wa yusalluna qabla an yurfa mutane suka zagaye shi suna mai addu'a suna mai sallah qabla an yurfa gabani a dauke shi wa ana fihim ibn abbas yace ni ina cikin su falam yaruni babu abin da ya firgitar da ni illa rajulun akhidhun mankibi face wani mutum da ke rike da kafadata daga baya fa iza ali ibn abi talib ko da na waiwaya naga ali ibn abi talib ne fatara hama ala umar sai ya addu'a Allah shi jiƙan umar dan khattabi wa qal yace ma khallafta ahadan ya kai umar baka bar wani a duniya ba ahabba ilayya wanda ya fi soyuwa gare ni an alƙallaha bi misli amalihi an alƙallaha bi misli amalihi a haɗu da Allah da irin aikinsa minka fiye da kai da kabar duniyar ga duk cikin duniya babu wani wanda ka bari wanda zai ce ya Allah ka sa in mutu ina bisa ga irin aikin wani to duk duniya babu wani wanda ka bari duk gaba ɗai ban ga wanda zan yi bugun gaba in koyi da shi ba aiki ni na da nashi ya zamo ɗaya ba saboda haka ni dai Allah sa in tashi bisa ga irin aikin da kai ka da su a lahira idan na samu haka nan to ne kan eh, kakata ta yanke saƙa addu'ar da abin fatan da Ali ibn Abi Talib yayi kenan wato duk wanda Umar ya bari duniya to babu wani wanda yake gurin aikin fiye ya zamo daidai da daidai fiye da shi Umar da ya tafi lahira saboda haka mu ma din muna fatar Allah subhanahu wataala bi da mu hanyar da ya biyar da su ya tabbatar da mu kuma bisa ga wannan hanya yace wai mullahi da Allah nake rantsuwa in ji Ali ibn Abi Talib in kuntu la'azun na kasance dama ina sa ran an yaj'alaka Allahu ma'a sahibai Allah ya haɗa ka tare da abokan nan naka guda biyu sune annabi sallallahu alaihi wasallam da abu Bakarin ya hada ku wuri daya nana Aisha radiyallahu anha <clears throat> mafarkin ta cewa taurari biyu sun hado dakin ta ta zo ta faɗa mahaifinta sai kamin baki bai ce mata komi ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka binne shi cikin ɗakin ya ce to ga ɗayan taurarin ki abubakar ya rasu aka binne shi cikin ɗakin taurarin biyu ke don ko to sai ce sai ta makai na sauran hilin da ya rage ina mutu nema abin ne ni wurin tare da mahaifina da mai gidana proposal ɗin da ta yi kenan umar ibn khattab da aka ji mai aka soke shi ya ga dai alamar mutuwa zai sai a kiɗa ne abdullahi bin umar ya ce je ka roƙon mini na na aisha cewa umar yana roƙonta in yan mutu yana roƙonta ta ba shi dama a binne shi tare da abubakar da eh, annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar ya zo ya kai labari ta ce tau da kai na kan ne ajiye ma wannan wurin da ya rage amma na ba shi neman izini ya zo ya faɗi ma umar ya ce madalla inan mutu ka koma kuma ka je ka neme ta izini watakila yanzu don ina raye ne ya sa ta ce ta yadda kuma ta izinin da umar ya rasu sai abdullahi ya kuma komawa kuma cewa umar ya ce na neman ki izini Allah ya mai cikawa cewa yana roƙonki a zo a sa shi tare da abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce tun yaushe aka gama ga matsalar ai na riga na mai izini ba zai mai alƙawari yana raye in saba alƙawarin bayan ya mutu ba aka zo da umar aka zo aka sa shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar shi na ali abin abi ke cewa dama ni ina sa ran Allah zai haɗa ka tare da sahibai abokan nan naka na kud da kud su biyu shi na annabi sallallahu alaihi wasallam da eh, abubakar da wahasibtu kuma ina sa ran eh, inni cewa ne kasiran asma'u nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul da yawa nake jin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa zahabtu ana wa abubakar wa umar ni da abubakar da umar mun je wuri kaza wa dakhaltu ana wa abubakar da umar ni da abubakar da umar mun shiga wuri kaza wa kharajtu ana wa abubakar wa umar ni da abubakar da umar mun fito wuri kaza yace da ne ta jin haka naje to waɗanga in Allah ya so duk wuri guda za su kwanta hmm, kwancin su guda kuma tashin su guda shi abin da ya awwala kenan kuma tawilin da yayi sai ya kasance haka nan رضي الله عنهم أجمعين حدثنا مسدد قال حدثنا قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وقال حدثنا محمد بن حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا سعيد بن أبي أروبة حول السند أما سبك وها أمبا وقال لي خليفة شين ابن خياط to malamai suna cewa haka nan ne ana amfani da ƙala kuma ga malamin da ya karatu gare shi saboda menene bai ci haddasa ne ko sami'tu ko akhbarani ba suka ce idan ya kasance cikin muzakara wato cikin tattauna sha'anin addini malamin ya faɗa mai wannan hadisin ba ya zo wurin malamin ne don ɗaukan karatu ba ba majalisin ɗaukan karatu ake ba ana zaune ne dai ana ta hira amma cikin hiran da yake ma'abuta addini ne sai sha'anin addini ya gito sai malamin ya faɗi mai wannan hadisin saboda haka a cikin muzakara kenan ya ji wannan hadisin an fahimta saboda haka sai ce qala to ya amfani da qala saboda a muzakara ya ji wannan hadisin ba majalisin ɗaukan karatu ba khalifa shine khalifatu ibn khayyab yana da tarikh na rijal tarikh khalifat ibn khayyab حدثنا محمد ابن سواء وكهمس ابن المنهال قال حدثنا سعيد شين ابن أبي عروبة من كيغا إسناد نفر كوكو توسيا تشغبا عن قتادة شين ابن دعامة ibn qatada kuma as-sadusi an anas ibn malik khadim rasulillah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu qala sa'ida an-nabi sallallahu alaihi wasallam uhudan wa ma'ahu abubakar wa umar wa Usman, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau dutse uhud yana tare da abubakar da umar da Usman faraja fa bihim sai dutsen ya girgiza da su fa daraba bihi bi rijlihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bugi Uhud da kafansa wa qala sai ce uthbut Uhud kai mana shiru ya kai Uhud ka natsu fama alaik babu wanda a samanka illa nabiyyun Fati annabi au siddiqun ko kuma in banda annabin sai siddiq au shahidani in ban da shi siddiq din da nabiyun sun sai kuma shahidai guda biyu to wa za ka wa girgiza saboda haka natsu ba wasu miyagun mutane na asaman ka ba duk mutanen kwarai ne hmm. to haddasa na yahaya qala حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني سواد قال حدثني عمر هو ابن محمد ان زيد بن اسلم حدث عن ابيه قال حدثنا سليمان ابن حرب يحيى ابن سليمان حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب سنة عبد الله ابن وهب المصري قال حدثني آه، عمر هو ابن محمد أن زيد بن أسلم آه، مولى آه، عمر بن الخطاب حدثه عن أبيه شين أسلم مولى عمر بن الخطاب قال sa'alani Ibn umar an ba'd ya yani umar cewa abdullahi bin umar ya tambaye ni shi aslam ɗin yaron gidan ko kuma a ce barin umar ɗan khattab ne bawansa ne yan tashi saboda ya fi zama kowane lokaci da umar fiye da shi abdullahi ɗan umar ɗin ma saboda sai abdullahi bin umar ya tambaye salim wai menene sha'anin Umar dan Khattab ma sha'anuhu fa akhbartuhu sai na faɗa mashi Abdullah bin Umar fa qala yace ma ra'aitu ahadan qattu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ban ga wani mutum ba da dai bayan wucewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min hin qubida tun ran da aka karbi rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam kana ajadda wanda ya kasance mai tsananin ƙoƙari wa ajwad ko mai tsananin kyauta hattantaha min umar ibn al-khattab har sai da ya kai ga umar ɗan khattab a nan ɗin sai ya tuke ya ce ban taɓa ganin wani wanda yake ƙoƙari da kuma kyauta wato fiye da umar ɗan khattab ba ya ta duk zagayawa wane ne wane ne wane ne ya ce babu in akwai ma to sai umar ɗan haɗari shaidar da salim ya bayar kenan maula aslam ba salim ba aslam maula umar ibn al-khattab حدثنا سليمان قال suleiman ta harbin قال حدثنا قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أكون معهم إياهم وإن لم بمثل أعمالهم الله أكبر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن ثابت shine ibn aslama al-bunani asbatun nasi fi anas ibn malik duk cikin ɗaliban ibn eh, anas Ibn malik ba wanda ya kai sabit wani rike hadisan sani hadisansa an anas radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an as-sa'a wani mutum ya yaje tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da lokacin tashin alkiyama yaushe wace juma'a za a yi tashin alkiyama faƙala sai annabi ce mai ya ce mata sa'a ko wannan lokaci za a tashi alkiyama wani yana son ma a tashi ma alkiyama ma ta tashi mm. kowa to sai mai ya ce ƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce mai wa adatta laha to tanadin me kai saboda tashi alkiyama ƙala la shai komi ban ta da ba illa anni uhibbu Allah wa rasulahu sai dai ni ina son Allah kuma ina son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato tanadin da yin na. fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai anta ma'a man ahbabta to kai kana tare da wannan da kake so kana tare da Allah kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala anas ana sai ce fama farhina da shay'in ba mu taba farin ciki da wani abu ba farhana da qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam irin yanda muka yi farin ciki da ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi anta ma'a man ahbab kai kana tare da wanda kake so babu farin cikin da muka irin wannan farin ciki faqala faqala anas sai anas yace to fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam to ni ina son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ababakar kuma ina so ababakar kai wa umar kuma ina so umar dan bai dago wa arju an akuna ma'ahum kuma ina sa ran in kasance tare da su bi hubbi iyyakum saboda son da nake musu wa in lam a'mal bi mithli amalihim ko da bai aiki irin aikin su ba kuwa an bai dago to mu ma muna son su kuma muna sa ran Allah ya hada mu tare da su ko da ba mu aiki irin aikin su ba na'am ibn abbas ko ba kada to kawo حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن أبيه شين سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad kana fi ma qablakum min al-umam nasun hakika wasu mutane muhaddasuna masu bada labari kuma labarin nan sai ya daidai da abin da suka hodi a cikin al'ummomin da suka gabace ku fa in yaku fi ummati ahadun to in akwai wani daga cikin wannan al'ummatawa fa innahu umar ta umar ne kuwa ya haɗi abu sai kuma abin ya zama daidai yadda ya haɗi ayoyin alkur'ani sun zo haka na akan muwafaqatu umar ko ya ce to ya ku mata annabi sallallahu alaihi wasallam kai hattara wallahi ku bar tashi ku ku bar abin nan nuna mai tashin kai da sauransu suna yi in ya sake ku Allah ya hurhura mai waɗanda suka yi ku sai Allah saukar da aya asa rabbuhu in an dallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna suka je to wallahi bar mu kame bakin mu shige na ga da wannan agaba da wannan sadako ga ayin hijabi kuma haka nan Allah subhanahu wataala saukar da ayin hijabi yau to saboda haka Umar ibn Khattab da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ka takarda ayi rubutu yace a'a kada ba annabi wata takarda yana cikin wani yanayin da bai kamata a dauke mai hankali ba saboda haka a kyale shi Wanzu ka ce a'a ba shi umar ya ce a'a ka a ba shi annabi ya ce ku daga ku ba ni wuri suka daga suka ba shi wuri shi ba ba ki takardan ya rubuta ba sannan kuma da baya bai kuma cewa a kawo man ya rubuta ba ha Allah an shi rayuwar shi ra alhamis aka yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu juma'a asabar lahadi sai ra'a tanin tukun Allah an shi rayuwarsa malamai suka ce to wannan na daga cikin muwafaqatu umar annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi daga baya ya gane ra'ayin Umar din nan shi ya daidai ya bar su haka nan Umar ya ce musu ga littafin Allah ga hadisan da mazo ya bar muna to me kuma za mu dauke mai hankali cewa mu bashi rubuta muna wani abu ku kyale shi ku bashi wata takarda shikenan ko annabi ya muwafaka akan haka nan in ba haka bayan Umar ya daga da ba annabi sai ce kai ku kama takarda ku yi ta batun da ko kuwa da sai rubuta sannan idan ya kasance wani wahayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar umarnin Allah don umar ya ce ka a eh ashe da ya zama suka gare shi ko kuwa to saboda haka ahli sunna suka lissafa wannan ne cikin muwafaqatu umar amma su makiya Allah suka ɗauki wannan a matsayin suka ga umar ɗan haɗari hmm. in sun ce suka ga ɗan haɗari to suka ne ga duk wanda ya san wannan kisan da bayan me yasa ba su kawo mai takardar ya rubuta ba eh? to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce in akwai masu ba da labari labari ne zama daidai da shari'a da yanda suka faɗi to Umar ne zada zakariya ibn abi zaida ya yi ƙari a cikin hadisinsa an sa'ad ko da ya ji ga sa'ad eh, ibn ibrahim kenan malamin bukari na biyu kenan ko na na uku na'am eh, ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqad kana fi man kana qablakum ya kasance a gabaninku akwai wasu al'ummomi min bani isra'il daga cikin bani isra'ila rijalun an samu wasu mazaje yukallamuna min ghairi an yakunu anbiya wato suna magana magana sun ta dace da abin da ake ciki amma kuma ba annabawa ne waɗanda ake musu wahayi ba to fa in yakun fi ummati minhum ahad in akwai wani ɗaya daga cikin al'ummata da ire-irensu fa umaru to umar ɗan khattabi ne don yana magana magana ta zama ta daidai da shari'a amma kuma ba annabi bane qala ibn abbas radiyallahu anhu ma min nabiyyin wala muhaddas ko min nabiyyin ko ya rubuta maka ma min min nabiyyin min nabiyyin dai na laƙar ce wanda ya yi laƙar kana fi man kana ƙablakun min nabiyyin akwai muhaddasin to shi ne kawunan ibn abbas ya ce min biyan wala muhaddasin hmm? ya ce wani annabi ko kuma wani muhaddas shi mai ba da labari wanda zai dace da abinda Allah subhanahu wata'ala yake so na'am to ina ne kamata mu dasa sa'a saboda lokaci abinda mu karanta daidai Allah ba mu ladar da ke ciki kuskuren da ya faru ga bayanin da na yi allah ya fi mini cikin zukatan masu saurari akwai wanda muke yau ɗaya daga cikin masu lizimtar wannan majalisi malam abubakar dambuwa mai babban jikin nan mai kasumba da ke zama a nan to ya kamu da masu bai da lafiya ana roƙon jama'a su roƙi allah ya ba shi lafiya tare da sauran marasa lafiyan musulmi duk baki ɗaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu